aikin gonan nan haka ce dole masu yau za mu je mu yi manoman rani ai kun tare masu yau a radin Allah da shi ya sa na bar aikin gonan nan tun ɗazu ki je ki kawo mun ball ki so mun jesi na baki kuɗi na ce miki muna da match tsakanin manoman rani da manoman damu. Wallahi baba na bincika da inda nake tunanin zan samu babul din nan kuma ba jesi. Ba bol ba jesi. In ya kama haka ma za mu je mu buga. An ce miki mu manoman damuna ne manoman rani suna kawo mana reni muna so mu je mu haɗu da su a cire raini mu sha da heading mu sha free kick mu sha penalty ah salamu alaikum ali amini na abokina kai ai fili ya cika dankam a ah, ta jiran ka baka zo ba yanzu na sa yarinyar nan ta je ta so mun bol da jesi wai babu a kasuwa haka ma zan je in buga za a ba kai lamba nawa ka buga ai lamba goma a ina kai kana waje mu bari ka ga mu mun dawo gida eh a mu ai mu sai dan arziki ai wa kenan Ahmed Musa ba bakwai dan masu dan Allah kenan bakwai za a sa masu dan Allah kenan ai haka ai haka rishi ai haka ai haka eh in ka zo haka tsaya Allah kuwa da kunne bai ke cin bane ba wani sai wallahi haka ai da girgima ya shashi mu tafi eh haka hayya hayya yawa ka firiki haka abin da nake so da kai ka tuna da aka yi na'am ko baka sa manta kasar Messi Argentina eh. ai ta dauka amin Musa kan wallafa ne ya haka ya haka ya shiga ya shiga ya haka an gama mu tafi ya kare ki zo mu tafi mana ko ko ti mana ai ai